المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيقول المؤلف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب عن أبي هريرة رضي الله عنه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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Uthman ibn Affan a nan cikin gadon kaya a garin Kano a yau asabar bakwai ko? bakwai ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da sha tara ga watan shida miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu na mako-mako wajen karatun littafi mai suna at-tajrid as-sarih li a al-jami' sahih wallafar alhafiz hafiz Zainuddin Ahmad ibn Abdul Latif wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam na da shekara 800 da nawa 893 muna cikin kitabul ghusli kuma a yau bi ta'ala za mu karkare wannan kitab wannan littafin a darasi na ɗari da ashirin kuma wala Allah ya zama shi ne na ƙarshe a cikin kitabul ghusli inda za mu shiga kitabul haid ما ليتي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب دق عمر دن خطاب قال لك أنا مسير ده أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم شي عمر يا تنبي النبي صلى الله عليه وسلم يتي مسا أيرقد أحدنا وهو نائم وهو جنب ɗayan mu na iya yin bacci alhalin yana tattare da janaba ƙala manzo sallallahu alaihi wasallam yace na'am eh zan iya bacci da janaba idza tawadda'a ahadukum idan ɗayan ku yayi alwala falyarqud to yayi baccin sa wa huwa junub alhalin na da janaba wannan hadisi kamar da kwa gani Imam Bukhari ya fitar da shi karkashin babu mabitil junubi idza tawadda'a babin da yake magana akan mai janaba yana iya yin bacci idan ya yi alwala banda imam bukhari muslim ya fitar da wannan hadisi hakanan tirmizi hakanan nasa'i ibn maja ahmad da albayhaqi fi sunan kubra da wasunsu imam malik ya fitar da wannan hadisi kuma Imam al-Bukhari ya fitar da shi har ila yau ta hanyar Imam Malik hadisin Abdullahi bin Dinar daga Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar ya ce, zakara Umar ibn al-Khattab li Rasulillah sallallahu alaihi wa sallama annahu tusibuhu al-janaba wato wani lafazin daban na hadisin wanda Abdullahi dan Umar shi yaji yake hikaito shi daga mahaifinsa yace Umar dan Khattab ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annahu tusibuhul janabatu min al-layl janaba na samun shi da daddare fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace da shi tawadda waghsil dhakarak thumma lam kayi alwala ka wanke gabanka sannan kuma kayi baccinka wannan akwai taqdim da ta'khir tawadda waghsil ma'anarsa اغسل ذكرك وتوضا اما saboda alwawu a larabci la tufidu larabawa sukan yi amfani da waw li mutlaqil jam'i dan dai su hada abubuwa biyu ko da ko basu jera su ba da summa ce ita ce za ta nuna tarahi ita ce za ta nuna tartibi amma waw ana amfani da ita li mutlaqil jam'i kace dakhala zaidun wa amrun ta yiwu kuma amrun din da ya fara shigowa sannan zaid amma in ka ce dakhala zaidun summa amrun to kaga zaidu shine farko sannan amru ya biyo bayan sa dan haka summa ita tana nufin yana tana fa'idantar da tartibi tsakanin almuta'atifain al alwaw fa innaha limutlaqil jam'i bayna almuta'atifain annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka wanke gaban ka sannan ka yi alwala har ila yau al-Imam bukhari da Muslim da Nasa'i da Ibn Maja da Abu Awana sun fitar da hadisi daga Nana Aisha Allah mata yarda tace kana annabi sallallahu alaihi wasallama idza idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya nufi bacci wato ya so zai yi bacci wa huwa junub alhali yana da janaba ghasala farjahu sai ya wanke gabansa wa tawadda'a wudu'ahu lis-salati sai yayi irin alwalar da yake yi domin sallah a wata ruwaya ta imamu muslim tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza kana junuban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zan yana da janaba fa'ara da an kula auya nama sai ya so ya ci abinci ko ya yi bacci tawadda'a wudu'ahu lis-salati sai ya alwala irin alwalar da yake yi domin sallah wannan an yi akula akwai magana akan lafazin an yi akula imam ahmad bai gamsu da kalmar an yi akula ba yana cewa shu'ba shi kadai ya kadaita da ruwayar an yi akula a wannan ruwaya ta aisha kuma shi da kansa shi ma ya ya janye to amma dai ba wannan ne abinda za mu tattauna a kansa ba abinda za mu tattauna a kansa shi ne batun yin alwala ga mai janaba lokacin da zai yi bacci wannan hadisi yana da hanyoyi da yawa daban-daban daban-daban wanda aka ji aka roto daga Umar da Aisha Allah kara masa yarda Ibn Rajab a cikin littafin sa Fathul Bari sharhin Sahih Bukhari ya kawo hanyoyin wannan hadisi masu tarin yawa Malam Ibn Mulaqqin a cikin littafin sa al-i'lam bi fawaid umdat al-ahkam yana cewa wannan hadisi dalili ne ga waɗanda suka wajabta yin alwala ga mai janaba yayin da zai yi bacci akwai waɗanda suka wajabta mai janaba idan zai yi bacci tilas sai yayi alwala da yawa daga cikin az-zahiriya mabiya mazhabar zahiriya sun faɗi wannan wajabci sun ce wajibi ne duk da cewa ba wannan ne ra'ayin ibnu hazm ba ibnu hazm bai ce wajibi bane ya ce mustahabbi ne shi ya ce wajibi a sake alwala idan mutum ya sai wa iyalinsa kuma yana kokarin komawa to wajibi ne a gurin ibnu hazm ya yi alwala tsakanin a karan farko da na biyu amma wajen bacci bai tafi bisa ra'ayin shugaban mazhabarsa ba ta zahiriya amma da dama daga cikin waɗanda suke bin mazhabar zahiriya sun tafi akan wajabcin mutum ya yi alwala yayin da yake da janaba kuma yake kuri ya yi bacci ba tare da ya wanka ba wannan wajabci akwai ruwayar da ta zo daga imamu malik ana jingina masa wannan wasu ma suka jingina wa imamu shafi'i wannan magana kamar ibn al-arabi shi ma ya jingina imamu shafi'i cewa ya ce wajibi ne to amma wannan sauran malaman ba shafi'iyya ba su gamsu da wannan ba sun ce imamu shafi'i bai tafi akan wajabci ba don haka bai kamata a jingina masa wannan ba akwai ruwayar abdullahi ibn nafi almajirin imamu malik wanda ya ji imamu malik yana cewa man tarakahu falyastaghfirillah wanda bai yi alwala ba kuma yana da dama yayi bacci to ya nemi gafarar Allah kenan kamar wannan yana nuna wajibi ne a imam malik tunda al-istighfaru min lawazim al-wujub irin wannan ruwaya daga imam malik akwai kwatan kwacinta daga imam ahmad wanda musanna ibn al-ambari kamar yadda ibn rajab ya kawo cewa imam ahmad an tambaye shi game da mutumin da zai yi bacci yana da janaba ba tare da ya alwala ba cewa hal tara alaihi ba'san kana ga akwai laifi a kansa falam yu'jibhu yin haka bai bashi shi sha'awa ba wato bai ba imamu ahmad mutum yayi bacci tare da janaba a jikinsa bai ba imamu ahmad sha'awa ba wa qala yastaghfirullah imamu ahmad ya ce idan har yayi haka ya nemi gafara Allah kaga shi ma wannan yana nuna kenan kamar yayi laifi shi yasa ibnu rajab ya ce wa hadha yush'iru bi annahu dhanbun yastaghfiru minhu wanda yana nuna kamar zunubi ne ya kamata a nemi gafara daga wannan cikin malikiya akwai ibnu habib shi ma ya tafi akan wajabci mutum ya yi wanka yayin da yake da janaba kuma yake bukatar bacci abu awana abu awana ta ne a cikin littafinsa da ya yi wa sayo muslim istikhraji mustakhraj da sayo muslim ya yi babi yake cewa babu ijabil wudu'i ala al-mujtanibi idza arada an-nawma babin da yake magana akan wajabcin alwala ga mutumin da yake da janaba idan zai yi bacci ya kafa hujja da wannan hadisi sannan kuma sai ya kawo wani dalilin wanda yake warware wajabcin ya kawo hadisin Abdullahi dan Abbas da yake cewa inna ma umirtu bil wudu'i idza qumtu lis-salati hadisin yana da rauni cewa an umarce ni in yi alwala idan na tashi zan yi sallah Ibn ah, rushd ya ce wannan hujja da wannan hadisi tana da rauni domin hujja ce da mafhumul hasri kun san mafhumul hasri ba ku san shi ba da yace inna ma umirtu bil wudu'i idza qumtu lis salati an umarce ni ne in yi alwala kadai an umarce ni ne in yi alwala idan na tashi zan yi sallah idan kuntum ila salati fafsulu wujuhakum ila akhirih kenan mafhumin wannan abinda wannan zai bamu fahimtar da zai bamu shine idan ba zan yi sallah ba ba a umarce ni da alwala ba wannan shine mafhumin kadai an umarce ni da alwala idan zan yi sallah kenan in ba zan yi sallah ba ba a umarce ni da alwala ba to wannan shi ake kira mafhumul hasri tunda an ce innama mafhumul hasri yana daga cikin abinda mafahimu mafahim waɗanda suna da rauni a gurin malaman usul amma ibnu abdulbar ibnu abdulbar mai littafin at-tamhid da al-istizkar ba malikin nan shahararre sananne masani masanin hadisi da fiqh yana cewa ni ban san wani daga cikin malamai wanda ya ce alwalan nan wajibi bace sai wani bangare na zahiriya yace amma sauran malaman sauran kasashe na musulunci ba sa wajabta wannan alwalar inji ibnu abdul yace mafiya yawancin su suna yin umarni da ayi alwalar kuma suna cewa mustahabbi ne ya'muruna bihi wa yaquluna wa yastahibbunahu suna dai cewa ayi alwalar kuma suna cewa mustahabbi ne ma'ana sunna ce mustahabba ba sunna ce wajiba ba kuma wannan shine kaulin imam malik shine kaulin imam shafi'i shine kaulin imam ahmad da ishaq ibn rahuya da jama'a da dama daga cikin sahabbai da tabi'ai haka ibn abdul barr ya faɗa a cikin littafin sa al-istizkar yake cewa ba duka malamai bane suka yadda cewa wannan alwalar wajibi ce yace 'yan tsirari ne daga cikin alul zahiri su suka tafi kan wannan ra'ayi duk da mun hikaito waɗanda ba alul zahiri din ba kamar ibnu ibn habib kaga ba maliki ne amma ya tafi kan wajabci din shi kanta ibnu arabi ya fi karkata zuwa ga wajabci din duk da cewa ba maliki ne kuma wanda baya ragawa ahlul zahiri din to amma dai jumhur daukakin malamai na kasashe daban-daban su imamu shafi imam malik imamu shafi imam ahmad ishaq ibnu rahuya da sahabbai da dama suna cewa ba wajibi bane amma mustahabbi ne sunna ne yayin da mutum zai kwanta ya wannan alwala shi kuma ta bangaren sa ibnu battal malamin malikiya mai sharhin sai bukhari yana cewa an ruwaito daga sa'id Ibn musayyib shugaban tabi'ai yana cewa in sha'a an yanama qabla an in ya ga dama ya yi baccin sa kafin alwalar kenan a gurin sa'id ibnu musayyib ba wajibi bane in ya ga dama zai iya yin bacci wannan shine ra'ayin abu yusuf almajirin abu hanifa abu yusuf almajirin abu hanifa shi ma yana cewa in ya ga dama yake cewa la ba'sa an yanama aljunub qabla an yatawadda ba wani laifi da mai janaba yayi baccin sa kafin ya alwala domin alwalar da zai yi ba za ta fitar da shi daga yanayin sa na mai janaba ba ta shigar da shi cikin yanayin mai dahara wato koda yayi wannan ba zai raba shi da janaba ba don haka in bai yi alwala ba yayi bacci abu su yace ba ya da laifi amma dai jumhur abinda suke cewa sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallama haka ya umarci sayyidina umar yayi imam malik yana cewa la yanamul junubu hatta yatawadda wudu'ahu lis-salati kada mai janaba yayi bacci har sai yayi alwala yadda yake alwala domin yayin sallah to me yasa aka ce ka yi alwala din me ya dalilin da yasa shari'a ta ce ka yi alwala duk da cewa alwalan nan ba za ta raba ka da janabar ba domin alwala tana ɗauke karamin kari kai kuma yanzu babban kari kake ɗauke da shi alwala ba za ta iya ture maka babban kari ba sai dai ta ture maka karamin kari wannan kuma babba ne kenan ko da kayan alwala babban karin nan yana nan menene da yasa meye illa wato sababi dalili da yasa shari'a ta ce kai alwala din to nan ma malamai suna da magana biyu wasu malaman suka ce domin ana buƙatar sa yayi bacci da ɗaya daga cikin ɗaharar nan guda biyu wato ko dai ɗahara babba yayi wanka ko ɗahara ƙarama ita ce yayi alwala wato ana da buƙatar sa yayi wannan an yabita ala ihda taharataini don haka in yayi alwala kaga yayi dahara karama duk da babban harasi babban kari yana tare da shi shine janaba shine ibnu hajar yake cewa to in dai har wannan shine hikima kenan ma zai iya taimama taimama za ta iya tsayawa a matsayin alwala yace albayhaqi ya rawaito da kyakkyawar salsala daga Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana idajtanaba idan annabi ya samu janaba wa arada an yanama ya so yayi yayi bacci tawadda'a aw tayammama sai alwala ko yayi tayammama kaga kenan ashe zaka iya alwala zaka iya yin tayammama sai kuma ibnu hajar ya saurayi kan da garki yace to amma fa ta yiwu maganar Aisha tana nufin yana yin taimama ne lokacin da ya rasa ruwa domin taimama ai tana tsayawa ne mahallin ruwa idan babu shi amma inda ruwa ba za a yi taimama yace to saboda haka dai a dawo kan magana alwalar dai saboda haka suka ce ana buƙatar sai yayi bacci ba ah, yayi taimama kafin yayi bacci don ya kwanta da ɗahara ɗaya daga cikin biyu ɗin nan yanzu yana da ɗaharatu sugura don gudun kada ya mutu a cikin wannan baccin don tayuwa daga wannan baccin ya mutu kaga sai ya mutu ba bisa wata ɗahara ba imamu sana'ani a cikin littafinsa al'udda hashiya ce da yawa ihkamul ahkam na ibnu da al a ciki yake cewa wanda ya alwala ya yi bacci sannan ya mutu a cikin baccin wannan to ya mutu alal fitra ya mutu akan fitra fitra kun san fitra ne tataccen addini nagartacciyar hanya wacce Allah ya halicci dan adam akan ta kafin shaidanu su karkatar da shi saboda hadisin da Tirmidhi ya fitar da shi ya kuma ce hadisi ne hasan haka ibnu Ibn Jarir da Ibn Hibban sun fitar da shi hadisin Bara Ibn al-Azib manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza akhadta maqja'aka fatawabba wudu'aka lis-salati thumma fadi' ala shiqqika ayman manzo Allah ce in ka je gurin kwanciyarka to kai alwala irin alwalar da kake yi domin sallah sannan ka kwanta akan tsagin ka na dama farin ka na dama manzo Allah ce fa in mitta lailataka idan ka mutu a wannan daren mitta alal fitra ka mutu akan fitra ka mutu akan musulunci tatacce wa in asbahta asbahta wa qad asabta khairan in kuma ka waye gari to sai ka waye gari tare da ka samu dai wani alkhairi wato abin dai ba zai tashi a babu ba saboda haka da yace dan gudun kada mutum ya mutu a cikin wannan baccin ba tare da ɗahara ba kaga abin da yake nufi dan ya samu wannan falalar sai ya mutu alal fitrati ko kuma ya tashi ya samu wannan alkhairin da zai da Allah madaukakin sarki ya dafe shi zai samu ta hanyar yin wannan sunna akwai hadisan da suka zo wanda suke magana akan cewa wanda duk ya mutu da janaba mala'iku ba sa matsuwa kusa da gawarsa akwai hadisai da dama da suka zo mutu uku mala'iku ba sa la tuqarribu la tuqarribu salasatu la taqtaribu ilaihim mala'ika aka ce jifatul kafir ko janazatul kafir gawar kafiri mala'iku ba za su zo ba sannan man mata wa huwa sannan man mata wa mutadammiqun bi za'faran wanda ya mutu yana sanye da tunanin za'faran hadisai sun zo daga Aisha da Ali da Abu Huraira da Ammar ibn Yasir amma duk ba su inganta ba duk ba wanda ya inganta idan ka koma littafin annafila fil ahadith ad-da'ifati wal batila na Abu Ishaq al-Huwaini yayi bayani a cikin su akwai guda ɗaya hadisin Ammar a cikin wasu littafai na Albani ya hassana shi to amma yana da matsala hadisin to ka don hadisan ba su inganta ba haka daga cikin irin hikima da wasu malamai suka faɗa wannan ita ce ta farko cewa dan ya mutu akan tsarki ya mutu akan fitra ko da ya mutu ya mutu a cikin tsarki ya mutu akan fitra hikima ta biyu ko sababi na biyu wasu suka ce don watakila idan ya je ya zuba ruwa a jikinsa zai yi alwala wannan ya sa masa wani karsashi sai ya ga to in yi wankan mana wato an ce da shi ya alwala domin wannan ya zaburar da shi ya yi wankan kaga saboda a samar da wani nishaɗi tare da shi na yayi wanka shi yasa aka sa shi ya alwala din to bisa waɗannan hikimomi guda biyu da malamai ke ƙoƙarin tafowa daga ƙarƙashin wannan hukuncin ya sa suka tattauna batun mace mai haila to kenan yaya mace nan take da haila za ta yi bacci ita ma za ta yi alwala a ce da ita ke ma yi alwala kaga a bisa illa ta farko a bisa hikima ta farko na cewa dan a mutu ala tsahara a samu tsahara sugura sai a ce ita ma tana yi wato a umarce ta da haka amma in aka dobi illa ta biyu ita ce a samu shaɗin yin wanka kaga ita ba za a ta ba tunda ita ba ta da damar ta yi wanka matuƙar dai haila ba su tsaya mata ba an gane ko sai dai kamar yadda sana'ani yake cewa a iya cewa akwai bambanci tsakanin mai janaba da mai haila domin shi ita mai haila wannan abin da ya zai sa ta wanka din ba dakatawa tawaye ba sabanin mai janaba mai janaba janaba shawar abu ne sau daya ya riga ya yanki saboda haka dan yayi alwala abin ba zai ci gaba da fita ba sabanin macen da take da haila wannan alwalarta ba za ta hana abin ya ci gaba da fitowa ba kaga kenan abin da zai sa ta wanka din wanda a dalilin sai ce ayi alwala din yana ne yana gudana kaga kenan da ta yi alwala din ya warware alwalar saboda kaga anan ba za a iya ilhaƙinta a haɗa ta da mai janaba ba sai mai janaba wannan janabar wani abu ne guda ɗaya ya zo ya wuce yanzu ba tun kawai wanka ake sabanin mai haila ita haila tana shi gaba da fita kaga in ma an ce ta yi alwala tana yin alwalan ma abin na iya fita saboda kaga ke da ita ba za ta iya samun haɗuwa da mai janaba a cikin wannan hukunci ba a wasu littattafan na malikiya suna magana akan wace alwala ce wacce babu abin da yake karya ta sai jima'i wace ce ita alwala mai janaba alwala mai janaba suna cewa ita ce alwalarsa wannan alwala ba alwala bace ta ɗauke kai alwala ce kawai ta abudiya saboda haka ba za ta warware ba sai da sai da abin da ya wajabta ta ko abin da ya haifar da ita abin da ya haifar da ita shine tarawa da da iyalinsa wannan ya haifar da wannan alwala saboda haka shine zai kuma warware ta har ma wani yana waƙi ita wannan mas'ala din yana cewa idza sa'alta wudu'an laysa yanquduhu siwal jima'i yace wudu'un nawmi lil junubi idan kana tambayar alwalar da babu abin da yake warware ta sai jima'i ita ce alwalar mai janaba don yin bacci imamu ahmad dangane da alwalar da za a yi shin za a alwala ne complete alwala da aka sani akwai ruwaya da aka yi daga ibnu umar cewa yana yin alwala imam malik ya kawo ta a cikin motsa, yana yin alwala amma baya wanke kafarsa har ibn abdul bari ke cewa maliku ya kawo wannan duk da cewa aikin ibn umar bai ba shi sha'awa ba amma ya kawo shi dan ya nuna cewa alwalar ba ta wajibi ba ce kuma ba mai ɗauke kari ba ce tunda da mai ɗauke kari ce to da dole ya yi ta cikakkiya saboda haka yana yin alwala ba cikakkiya ba amma abin da yake nassi na imamu ahmad shi abin da yake cewa zai yi alwala wuzu as-salati kamilan cikakkiyar alwala saboda hadisin Aisha da ya zo cewa ya yi tawadda a wudu a hulis salati yana yin alwala irin alwala da yake ta sallah ashe kaga ba zai yi alwala ya bar wanke kafa ba ko ya wanke hannaye ko ya wanke fuska da hannaye kamar yadda wasu suka yi fatawa da haka akwai wasu daga cikin malamai wanda suka yi fatawa da cewa alwalar da ake nufi ya wanke fuskarsa da hannayensa wasu ce wanke ah, abin da ya alwala amma ban da wanke kafa kamar ruwa ibnu umar wanda ibnu abdul bari yake cewa bata ba wa malik aikin ibnu umar bai ba wa malik sha'awa ba amma ya kawo asar din ibnu umar a cikin muwadda ba dan wani abadan ya nuna maka cewa wannan alwala ba mai dauke kari bace ko ba ta wajibi bace saboda haka ruwayar da aka yi na cewa tawadda a lis-salati ta mayar da ra'ayin duk wani wanda zai ce alwalar da za a yi ba alwala ce cikakkiya ba za ga wasu malamai sun ce alwalar da zai yi kawai ya wanke gabansa ake nufi sannan ya wanke hannayensa wasu ke wanke hannayensa da fuskarsa da hannayensa to ruwayar Aisha duk ta rusa wannan wannan maganganun to mace ita ma za ta yi ko ko hukuncin ya taƙaita ne ga namiji shi kadai wannan sunna ta shafi mace ko kuwa a'a wasu malamai suka ce da mace da namiji a nan babu bambanci ko ba sawa'u su duka daidai suke wannan shine maganar Laif ibn Sa'ad limamin mutanen Masar kuma ruwaya ce da aka kai ta daga Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu ta'ala wasu malaman kuma suka ce a'a wannan ya takaita ne ga namiji banda mace wannan ma magana ce da aka jingina wa Imam Ahmad Imam Ahmad yayi nassi akan wannan wala Allah dalilin da za su suke za a kafa hujja da shi a nan na cewa hukuncin ya takaita ga namiji banda mace shine ita Aisha radiyallahu ta'ala anha da dai kaito mana abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idan kana junuban wa arada an yanam tawadda'a wudu'ahu lis-salati bata gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi yana umartar ta ita ma ta yi alwala ba abinda kawai ta gaya mana shine annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi shi karan kansa amma bata ce ni ma yana sani ba wannan ta sa wasu suka ga cewa hukuncin ya takaita ne gare ta ga namiji shi kadai amma muka koma baya hikimar da malamai suke kokarin zakulowa ita mace ba ta bukatar wannan tana bukata saboda haka in aka dubi talilin da malamai suka guda biyu din can sai aka cewa mace ma za ta shiga ciki tana bukatar ta kwana ta yi bacci ala ihda taharatayn khashiyata an tamuta fil manam ita ma ta yi ta yi bacci bisa ɗaya daga cikin tsahara nan guda biyu don ka ta mutu cikin bacci sannan ita ma ana so a samu mata karsashi ta yi wankan tunda janaba ce ba haila ba to kamar yadda muka faɗa akwai wasu wanda suka ganin suke ganin babu komai mutum ma zai iya bacci ko da ba bai yi wannan wankan ba akwai sa'id ibn ah, bai yi wannan alwalab ba akwai sa'id ibn musayyib sayyid tabi'in kamar da muka faɗi maganar sa a baya akwai rabi'a ibn abi abdurrahman malamin imamu malik akwai abu hanifa akwai sa abu yusuf akwai sufyan thauri akwai hasan ibnu hasan hay waɗannan duk malaman mutanen kufa ne akwai wake shi ma malamin kufa ne wake ibnu jarrah ar-ru'asi ɗaya daga cikin malaman kufa har ma shi abu hanifa yake ruwaya daga hamad malaminsa hamad ibn abi suleiman shi kuma daga ibrahim an-nakhai ibrahim an yake cewa kanu yana wa wahum junub wato sahabbai ko tabi'ai sun kasance suna yin bacci tare da suna da janaba wato ba tare da sun yi alwala ba akwai hadisin da ya zo wanda zai iya nuna sauƙin yin wato akwai sauƙi ga mutum ya yi baccin ba tare da da ya alwala ba shine hadisin abu ishaq as-sabi'i wanda ya rawaito shi daga al-aswad ibn yazid shi kuma daga aisha hadisin yana cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yanamu wa huwa junubun wa la yamassu ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci alhali yana da janaba wa la yamassu ma'a ba tare da ya shafi ruwa ba kaga kenan bai alwala ba ne zai alwala ya ta ruwa to amma ce ba ya taba ruwa wannan hadisi yana cikin musnad imamu ahmad yana cikin sunan wasu malamai da dama cikin almajiran al-aswad ibnu yazid sun rawaito wannan hadisin daga shi al-aswad ibnu yazid shi kuma daga aisha abinda ta ce inda nabi anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau qabla an yanam kun ga an samu an samu wato bambancin magana ko sabanin magana tsakanin ruwayar abu ishaq as-sabi'i da kuma ruwayar sauran malamai da suka yi daga al-aswad ibn yazid hadisi ne da guda daya abu ishaq sabi'i sai ce aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana bacci alhalin yana da alwala wala ya masu ba'a. a ruwayar sauran malamai irin su ibrahim al-naka'i irin su abdurrahman ibn al-aswad daga babansa al-aswad ibn yazid al-naka'i daga aisha arwayar su kuma sai suka ce Aisha ta ce annabi kana ya yatawaddau qabla an yana kaga magana ta saba anan to shine malamai suka ce Abu Ishaq as-Sabi'i yayi wahani Abu Ishaq as-Sabi'i malami ne babba daga cikin malaman hadisi na Kufa yana daga cikin malaman Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Atiki tabaqar sa tabaqar Qatada ibn Da'amat as-Sadusi duk ajin su daya suka ce a nan abu ishaq ya yi wahabi wato abin da ya faɗa kure ne sauran malamai da suka rawaito hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin alwala kafin yayi bacci wannan shine daidai amma nashi kuskure ne har ma ibnu rajab alhambali yake cewa wa hadha hadis wato hadisin abu ishaq as-sabi'i yake cewa wannan hadisi malaman hadisi kakaf sun yi ittifaki akan inkarin hadisin ga Abi yace malaman hadisi magabata ittafaqa ahlul hadisi min as-salafi malaman hadisi na farko magabata sun yi ittifaki akan inkarin wannan hadisi ga Abu Ishaq Sabi'i cewa ba daidai ya faɗi shi ba cikin malaman da suka yi masa inkari akwai Isma'il ibn Abi Khalid akwai Shu'ba almajirinsa akwai Yazid ibn Harun babban malamin Imam Malik ah, Imam Ahmad akwai Ahmad ibn Hanbal shi kansa akwai Abubakar ibn Abi Shayba mai littafin al-Musannaf akwai Muslim ibn al-Hajjaj mai littafin as-Sahih Jami'us Sahih akwai Abubakar al-Athram al-Majirin Imam Ahmad akwai al-Jawzajani ba ku taba jin sa ba ko to bari in sake fada al-Jawzajani da Tirmidhi da Dara Qutni duk sun yi ittifaki kan cewa abu ishaq sabi'i ya yi kuskure maganar da ya faɗa ya jingina ta zuwa ga aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana bacci wa huwa junubun wala masu ma'an kuskure ya yi. yadda ruwayar take kana yatawaddau qabla an yanam wannan ita ce ruwaya daidai malaman hadisi na farko duk abin da suka ittifaki a kansa ke ibnu rajab yace amma al fuqaha al mutaakhiruna malaman fiqh da suka zo daga baya baya fa kathirun minhum nazara ila thiqati rijalihi da dama kawai abinda suka duba sun ga abu ishaq babban malami ne don haka ba zai yi a ce ya kuskure ba sai suka yarda cewa hadisin sahihi ne وهم وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح ثم لمن da fuka na baya baya da suka zo tsammanin su dukkan wani hadisin da abintacce rawaito shi sahihi ne wala ya yatafattanuna li daqa'iq ilmi ilalil hadisi amma ba sa lura da ainihin abubuwan da suke na ilimin hadisi masu zurfi waɗanda suke tamboye wanda ba kowa ke gane su ba sai malaman ilal wato malaman farko hadisin manzo sallallahu alaihi ya bi jikinsu ya bi jininsu ya zan in suna magana akan hadisin manzo sallallahu alaihi sai kama aljanu to kama kai wani kama aljan to kana iya cewa wani kamar shu'ba ko ya ibn ba'in aljanin hadisi ne wato a hanyar hadisi kamar aljan yake wato za ka ga abin mamaki tattare da su wanda har ta sa jahilai suke ganin kamar ma duba suke yi kamar yan duba ne saboda za ka zo wurin ɗaya daga cikinsu ka yi masa tambaya ya baka ansa ka je gun na biyunsu ka yi masa irin wannan tambayar ya baka irin wannan ansar ba tare da ya san waccan ansar ga wanda ya baka ba shi yasa wani daga cikin irin wannan jahilan wanda ya ji suna cewa hadisi kaza mai rauni ne hadisi kaza ingantacce ne sai da san zuciya kawai suke yi kawai shashi baɗi suke kawai idan mutum ya bushi iska sai ce kai abu kaza bai inganta ba in ya bushi iska ce kai ya inganta haka wani jahili ya zo ce idan kuka samu ku ce hadisi kaza ingantacce ne kaza ba ingantacce ba ne idan kuka samu wannan wannan ilimin ce in kana so ka gane abin da muke faɗa gaskiya ne kawo hadisan da kake so ka yi tambaya a kansu ka tambaye ni ya zo gurin wani malami da ake kira Muhammad ibn Muslim ibn Wara afwan Abu Jur'a abu zur'atul razi yace ka tambaye ni duk hadisan da kake so in gaya maka hukunci akan da illolin da suke tattare da su da yake tattare da su idan ka tambaye ni ka zagaye ka je ka samu Muhammad ibn Muslim ibn Wara Ar-Razi shi ma malamin hadisi ne kai shi ma ka je ka tambaye shi ba tare da ya san an so da na baka ba bayan ka gama jin nasa ka zagaya ka samu Abu Hatim Ar-Razi shi ma kai masa irin wannan tambayar ba tare da ya san ansoshin da muka bayar ba in mun gama ba da ansa ka duba ka ga bakin mu zai haɗu ko kowa zai faɗi abin da ya ga dama in bakin mu ya haɗu to san da ilimi muke magana in kaga kowa ya shashi faɗi ya faɗi abin da ya ga dama to nan sai ka ce muna faɗa san zuciyar mu sai ya ce zai gwada ya kawo hadisansa abu zur'atul razi yayi kace kace da hadisan kaga wannan hadisin ƙarya ne saboda kaza hadisi kaza ƙarya ne saboda kaza ya koma ya samu Muhammad ibn Musul ibn Wara shi ma sai ya faɗa masa irin wannan magana tare da cewa bai san abin da ya faru ba ba waya bai a ce bayan ya tafi ya ya masa wahayi ba ba magana wahayi ko ya mai tek ya ce ga wani zai zo ka fa abin da na gaya masa faka faka yi magana biyu ya gama da shi sai ya wuce gon Abu Zur'a can ma ya je ya kai masa waɗannan hadisai shi ma masa kashe kashe da su sai dawo ya sami abuzar aiki yake cewa shahadu anna haza al-ilma kahana wanda ilmin naku duba ne ku dai kawai yan duba ne kuna amfani da aljanu ne to shi jahili ba da ka gamsar da shi yace kawai amfani suke da aljanu to babu shakka a fagen ilimin hadisi aljanin ne wasu ma daga cikin ibnu rajab yace wasu ma daga cikin malaman hadisi na karshe karshe suka suka goya ma fuqaha ummata akhiruna baya suka inganta hadisi Abu Ishaq as-Sabi'i duk da bai inganta ba kamar Tahawi kamar Hakim kamar Al-Baihaqi duk suka ce hadisi Abu Ishaq ya inganta tare da cewa malamai magabata manya manya jima-jiman malamai kosassu a harkar hadisi sun yi wa wannan hadisi karantsi to da suka inganta shi ya za su hada shi da hadisin wancan da ya ce yana yin alwala kafin ya yi bacci wannan kuma ya ce yana yin bacci ba tare da ya shafi ruwa ba ya za su hada shi tunda sun inganta dukkan wayoyin biyu to shine yanzu ibnu rajab yace suna suka zan suna da hanya guda uku wajen su ga sun inganta hadisan sun hada hadisan guri guda hanya ta farko suka ce yana yiwa annabi sallallahu alaihi wasallama idan yazo zai yi bacci alhalin yana da janaba a mafi yawancin lokuta yakan yi alwala saboda falalar alwala a wani lokuta kuma a wasu lokuta kaɗan yakan bar alwalar dan yayi bayanin halarcin barin alwalar kuma cewa alwalar nan ba wajibi bace kuma yin bacci ba alwalar ba haramun bane saboda haka hadisin Aisha na farko da ta ce yana alwala wannan tana bayanin mafiya yawancin lokuta ne in ji su suka ce hadisin kuma hadisin ta na biyu wato hadisin Abu Ishaq as-Sabi'i shi kuma yana nuna ɗan lokuta kaɗan da baya alwala yana kuma yin haka ne domin ya nuna halaccin barin alwala suka ce don haka kun ga mun haɗa hadisan duka biyu hanya ta biyu suka ce hadisin Abu Ishaq as-Sabi'i abinda ake nufi da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin bacci ba tare da ya yi wanka ba ba tare da ya taɓa ruwan wanka ba yana yin bacci ba tare da ya taɓa ruwan wanka ba an gane kenan ba ya kore yin alwalar bane yana bacci da janaba wala ya masu ma'an ai ma'an lil ghusli kaga bai saba wancan suka ce kun ga mun hade hadisan duka biyu hanya ta uku kuma suka ce ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan janaba ta same shi a farkon dare sai yayi alwala yayi bacci baccinsa mai tsawo da ya saba kaga an samu hadisin Aisha guda ɗaya sai ya alwala sannan ya bacci baccinsa mai tsawo da ya saba sannan idan janaba ta same shi a ƙarshen dare bayan ya gama wuridinsa na sallah iyamul laili da yake yi to sai ya yi ɗan yin rurrumi kaɗan sannan sai ya tashi ya yi alwala domin sallah asuba ya yi wanka domin sallah asuba kaga anan bai yi alwala ba amma an samu bacci sai dai ba mai tsawon ba sai suka ce kaga nan ma mun haɗa hadisan guda biyu wasu daga cikin malamai kamar irin su Bahawi ibnu Abdul Bar duk sun bi wannan aya wajen su ga sun haɗa waccan abin nan hanya ta biyu kuma abul abbas ibn suraij wani babban malamin shafi'iyya da fahawi wani babban malamin hanafiya sun yi amfani da wannan hanyar wajen su hada hadisan biyu amma dan ka hutar da kanka hadisin abu ishaq as-sabi'i bai inganta ba don hadisi ne guda daya ba hadisai ne guda biyu ba hadisi ne da hadisai ne guda biyu to sai ka ce kana buƙatar ka hada su to amma waɗannan hadisai ne abin hadisi ne guda ɗaya amma an rawaito shi da lafuzza guda biyu waɗanda suke mabambanta juna wanda wannan zai nuna cewa lalle ɗaya daga cikin su ya inganta ɗaya kuma bai inganta ba haka hadisin Abu Ishaq bai inganta ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kasance yana yin alwala idan yana da janaba kafin yayi bacci wannan kuma alwalar ba wajibi bace sunna ce mai karfi sunna ce mai karfi shi yasa wasu malamai suke cewa kai istighfari idan baka yi ba ba wai suna nufin wajibi ba ce wajarci na wanda zai yi zunubi idan bai yi ba wannan ba magana ba ce da malamai suka suka inganta ta magana ce ta wasu 'yan tsirari daga cikin malamai amma yawancin malamai suna tafiya akan ba wajibi ba ce wannan alwala sai hadisin mu na biyu hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda ya ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce idza jalasa baina shu'abihal arba'i idan miji ya tsuguna tsakanin hannaye da kafafuwan matarsa guda hudu sun ba Hassan dan ya tara da ita faqad wajabal guslu to hakika wanka ya wajaba wannan hadisi yana cikin sun abin yana cikin sahih bukhari a karkashin babin idzal taqal qitanani sannan muslim ya kawo shi sannan sauran ashabu sunan su hudu din da sun ruwaito wannan hadisi akwai ruwayar muslim wacce ya yi ta ta hanyar matsar warraq ya kara da cewa wa illam yanzil ko da ko bai inzali ba matukar ya tara da matarsa to wanka ya waje ba a kansa akwai ruwayar aisha wanda bukari bai kawo ta ba muslim ya fitar da ita ruwayar aisha wacce ta zo ta hanyar hisham ibn hassan daga humayd ibn hilal shi kuma daga abu burda daga abu musa al-ash'ari ya tambayi aisha abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais na aisha menene yake wajabta wanka sai ta ce alal khabiri saqatta wato kayanka ya tsinke a bakin ka ba alal khabiri taqatta shine kamar da Hausa kace kaya ya alal khabiri taqatta wato kayanka ya tsinke a bakin kama alal khabiri kamar da Hausa kace kaya ya tsinke a bakin kama wato an faɗuwa ta zo daidai da zama قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل sai ta ce idan ya zauna tsakankanin hannayenta biyu da ƙafafuwanta biyu wa matsal khitanul khitana kuma kaciya ta haɗu da kaciya faqad wajaba al-ghusl to wanka fa ya wajaba Imam al-Bukhari bai kawo wannan ruwaya ba duk da cewa babin da yayi yana ishara zuwa ga wannan ruwaya babin da ya ce babun idan taqal ne amma hadisin babu iltaqal qitalaini kawai cewa idza jalasa baina shu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl amma ruwayar Abu Musa al-Ash'ari wacce Bukhari bai kawo ta ruwayar afuwar ruwayar Aisha hadisin Aisha idza jalasa baina shu'abiha al-arba' wa masal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl kaga kalmar masal khitanul khitana ta fito don haka imam al-bukhari wani lokaci yakan yi unwani yakan sanya wato adireshin babi yayi ishara zuwa ga wata ruwaya wacce bai kawo ta ba saboda bata yi bata cika sharadin sa ba ko da ko ta inganta don shi yana da wani tsauran sharadi idan wannan tsauran sharadin bai kammala ba ko da ya yadda riwaya ta inganta bisa sharadin wani to ba zai kawo ta a cikin littafin sa ba amma zai maka ishara zuwa gare ta in kai mai bincike ne sai ka gano ta don haka sai ya kawo hadisin Abu Huraira bai kawo hadisin Aisha ba amma Muslim sai ya kawo hadisin Aisha Imam Muslim har ila yau ya fitar da hadisin Jabir ibn Abdullah shi ma dai yana magana akan wannan matsala hadisin jabir dan abdullah wanda ya ji shi daga ummu kulsum ummu kulsum yar uwar aisha ce ya ce ga abubakar siddiq radiyallahu anhu anhu ummu kulsum ita kuma ta ji daga aisha cewa anna rajulan sa'ala annabiyya sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama anir rajulu yujami'u thumma yaksil hal alaihi mal ghusl mutumin da zai tara da matarsa sannan sai kasala ta zo masa bai yi inzali ba to shin wanka ya wajaba a kansa Aisha tana zaune فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ni da wannan ya nuna Aisha haka na faruwa gare mu sannan mai wanka kaga wannan alama ce da take nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai matuƙa wajen karantar da wannan al'umma kaga ba wani daga cikin mu da za a yi ma wannan tambaya irin wannan ansa in ma kai wani sai ce baka da kunya to amma dan a nuna maka ma annabi sallallahu ya nuna masa a aikace haka ta faru kuma yayi wanka saboda kaga dai magana ta kare ko ba za ka je kai ka ce kai ba za ka yi ba ta fi ne to wannan hadisi duk suna nuna cewa idan mutum ya sadu da matarsa wajibi ne ya wanka sawa'un ya yi inzali ko bai yi ba mujarradin koyuwar hashafa a gaban matarsa wanda yana wajen wanka to akwai wani hadisi daban wanda ya ci karo da wannan yana cikin sahihul bukhari imamul bukhari ya kawo shi bayan ya kawo wannan hadisi mubasharatan kai tsaye kuma sai kawo ɗaya hadisin hadisin abin da yake cewa Abu Salama ibn Abdurrahman dan gidan Abdurrahman ibn Auf yake cewa Aqa ibn Yasar al-Makki ya bashi labarin cewa Zaid ibn Khalid al-Juhani Zaid ibn Khalid al-Juhani sahabi ne ya gaya masa cewa ya yi wa Usman ibn Affan tambaya yace da shi ara aita idza jama'a ar-rajulu imra'atahu falam yumni me zaka ce idan mutum ya tara da matarsa amma bai yi mani ba fa qala usman sai sayyidina usman yace yatawaddau kama yatawaddau lis-salati wa yaghsilu zakarahu yayi alwala kamar yadda yake alwala sallah sannan ya wanke gabanka. wa qala usman sai usman ya ci gaba da cewa sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wannan fatawa fa daga manzo Allah na jita zaid ibn khalid al-juhani yace fasa'altu an zalika ali ibn abi talib sai na je na tambayi ali ibn abi talib game da wannan mas'ala wa zubair ibn al-awwam na tambayi zubair ibn al-awwam wa talha ibn ubaidillah na tambayi Talha ibn Ubaidillah kun ga daga cikin asharar mubashirin na janna wa Ubay ibn Ka'ab makaranci wanda Allah ma yayi wahayi yace kai musu karatu kai wa manza yace ya kira suna na yace kira sunanka yace Ubay yace Ubay manza Allah ne kira shi yace Allah ya ce kai min karatu yace asammani ya kira suna na ubayu ce ubayu aka ce saboda haka wannan ma falala ce Allah ya kira sunan mutum a wajen yabo ba irin su tabbata da abi lahabin ba a a wajen falan ma qaba zaidun minha wa tara zawajnaka anan ambatan sa sunan sa karara ko shine sahabi guda ɗaya da sunansa ya fito karara a cikin alqur'ani ake karantawa saboda bajinta da ya nuna yace duk ya je ya tambaye su fa amaruhu bidalika kuma suka ce haka zaka yi Imam al-Bukhari ya kawo kuma ruwayar Abu Ayyub Abu Ayyub al-Ansari shi ma sahabi ne yace akhbarani Ubay ibn Ka'ab annahu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza jama'a ar-rajulu al-mar'a falam yunzil idan mutum yayi tara da matarsa bai yi inzali ba qala yaghsilu ma massal mar'ata minhu ya same shi na na na na na abin da rutubatul farj abin da ya same shi na farjin matarsa to sai ya wanke wannan sun ya tawadda wa yusalli yi alwala yayi sallah Imam al-Bukhari da ya kawo wannan sai ya ce al-ghuslu ahwatu yin wankan dai yafi kwanciyar hankali wa zalika al-akhiru inda ma bayyanahu li ikhtilafihi mun kawo wannan dan mu nuna maka sabanin su wannan ta sa wasu malamai suka tada kai baya akan bukhari cewa bukhari ma ya ce wankan musafi ne tunda ya ce a ya nuna ihtiyadi ne ihtiyadi ko ba wajibi bane wanda malamai suka ce a'a wannan ba zai nuna haka ba magana ce mai tsawo a cikin nawaqidul wudu a baya Imam al-Bukhari in ba kuma ta ba ya kawo hadisin Abu Sa'id al-Khudri inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma wani idza ujilta aw uqhisa fala ghusla alayka ina jin a wancan karan mun yi sharhin sa shi ba idan aka yi maka gaggawa ko ka kasa in zali to babu wanka a kanka kaga wannan shi ma ya fito karara to game da hadisin Usman hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani wasu daga cikin malamai sun tsaya sun dubi wannan hadisi ali ibn al-madini malamin imam al-bukhari shi cewa wannan hadisi hadisi ne shaz wato bara gurbi ne ibn abd al-bar yace munkar lam yutaba alayhi yahya ibn abi kathir hadisin ya inganta ta fuskar isnadi ba kuma wannan ya kamata a duba ba shine a duba a ga menene su waɗannan sahabban suke kansa daga baya don akwai wasu ruwayoyi ai shi yasa ba a so in za ka yi bincike ka tsaya akan littafi kwaya ɗaya tak ko kawai ka je karanto shafi ɗaya shafi biyu ka zo ka hana mutane sakat ka tashi duniya ka ki zaunar da ita ka san akwai irin wannan wanda ya dan karanta wasu yan sadarori guda biyu ya ga wani abun al'ajabi da bai taba ji ba to kawai sai ya zo ya aje duro sai ya shiga hudu ba mutane ba a karatu an zauna ba a karatu yanzu ka duba abu kaza ashe ba duk ba daidai maimakon ya faɗaɗa bincike tukunna ya tattauna da abokansa ɗalibai ya bi nan ya bi nan sai ya gama nuna ya jike jagab da wannan matsala ta ya fara amma da ya ɗan na wani abu wani abu ma bai hango shi daidai ba akwai wata la'an nafiya ma ta faɗi bai ganta ba shi ya karanta shi isbar an ce na shi ko bai ga ba sai zo ya ta balbali da dama daga cikin waɗanda aka ambata cikin sahabbai in ji ibn rajab ce da dama waɗanda aka ambato cikin sahabbai suna cewa in ba a yi inzali ba babu wanka to an ruwaito hanyoyi ingantattu daga gare su cewa sun yi fatawa sabanin wannan Ali ibn al-Madini yake cewa an ruwaito daga Ali da Usman da Ubay ibn Ka'ab bi asani da Ziyad da kyawawan salsala kyawawan isnadi annahum aftau bi khilafi ma fi hadha al hadith duk sun yi fatawa da sabanin abin da yake cikin wannan hadisi ibnu rajab ya ci gaba da cewa wasu mutane daga cikin mutanen madina a farkon al'amari suna cewa innamal ma'u minal mai wato idan mutum zai yi wanka to sai ya fitar da mani sannan daga baya al'amari ya canza idan na ne faqad wajaba al-ghusl idan aka samu kaciya biyu ta miji da mata sun haɗu wanka ya waje ba. da dama daga cikin waɗanda suke da wancan ra'ayi innamal ma'u min al-ma'i sai suka sake shi suka dawo idan taqal ne sukan mutanen madi mutanen makka wato al-muhajiruna abin da ya inganta daga wajensu shine abin da suke cewa izal taqal na faqad wajaba al-ghusl Umar da Usman da Ali wannan ya nuna kenan Usman da Ali da sauran manyan sahabbai sun fahimci cewa al-ma'u min al-ma'i hadisi ne mansuf hadisi ne da aka shafa hukuncinsa kadan ba haka ba ta yaya za a yi sayyidina Usman ko kuma sayyidina Umar ko sayyidina Ali ko talha ko abu abin talha ibn ubaidillah ko zubair ibn al-awwam ta yaya za su rawaito wani abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan su sake shi su kama wani kauli sai da suka tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafe wancan hukunci na farko sannan sai suka sake suka kama hukunci na biyu ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin abu musa al-ash'ari yake cewa ikhtalafa fi zalika rahtun min al-ansari wal muhajirin wani wasu jama'a daga cikin almuhajirun da al'ansar sun yi saɓani game da wannan matsala. faƙal al'ansariyuna mutanen madina kenan sai suka ce la yajibul ghuslu illa min ad-dafqi ma wanka bai wajaba ba sai dai idan mutum ya fitar da mani wannan maganar mutanen madina mutanen makka kuma sai suka ce bal idza khalata faqad wajaba al-ghusl ya sadu da matarsa wanka ya ba. abu musa al-ash'ari sai ya ce ana ashfikum min zalika ku bari ni zan warkar da ku wannan rigima da kuke zan neman muku waraka shine ya galza ya je ya samu Aisha radiyallahu ta'ala anha hadisin da muka karanta dan. yana zuwa ya tace alal khabiri taqatta kayanka ya tsinke a bakin kaba ba wanda zai baka wannan labari kamar sai da tuna Aisha wala yunabbi'uka mithlu khabir saboda haka ya je ya jiyo ya kuma zo ya gaya musu daga nan magana sai ta kare wanda suka ji maganganun farko da waɗannan mutane suke yi sai suka ɗauka suna nan a kanta sai suka ci gaba da ruwaito ta ibnu abi shaiba a cikin littafinsa al-musannaf ya ruwaito hadisi daga abu ja'far yake cewa ajma'al muhajiruna abubakar wa umar wa usman wa ala Annama aujabal aujaba al-haddain al-jalda wal rajma aujaba al-ghusl abin da zai wajabta haddi guda biyu ya wajabta jefewa ko bulala to yana wajabta wanka mutumin da zai sadu da matar da ba tashi ba wato yayi zina amma bai yi inzali ba sai ya kyale shi to inda zai wajabta ko ya wajabta hajjin bulala to ya wajabta wanka ya za a ce a yi mata haddi amma kuma kai ya wanka kaga akwai tuka da warwara haka nan imam malik a cikin muwadda ya kawo ruwaya daga abu sa'id sa'id ibn musayyib yana cewa inna umar wa usman wa aisha kanu yaquluna idza massa al-khitan al-khitan faqad wajaba al-ghusl suna cewa idan kaciya ta haɗu da kaciya wanka ya wajaba wannan magana ce ta muhajiruna duka kamar yadda sa'id ibn musayyib sayyidu tabi'in yake faɗa umar usman aisha wal muhajiruna al awwaluna dukkanin su suna cewa idza massal qital al qitala faqad wajaba al ghusl daga kaga al khulafa ar rashiduna duka sun haɗu akan wannan mas'ala tare da cewa wasu daga cikinsu sun ruwaito saɓanin haka daga manzo sallallahu alaihi wasallam kamar wacce ta sayyidina Usman ba dan sun ji cewa abin nan da suka ruwaito ya tabbata mansuhi ne ba an shafa hukuncinsa ba yadda za a yi su saki maganar manzo Allah su rike maganar da ba ta da dalili kuma sauran manya-manyan sahabbai duk suka yi musu muwafaka suka ba su goyon baya kamar irin su Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Umar Abu Zar Al-Ghifari Abu Huraira Mu'az ibn Jabal faqihul ansar da Abu Huraira da Aisha ummul mu'minina wacce ita tafi kowa ilimin wannan kuma kowa gare ta yake komawa domin ya tabbatar da gaskiyar lamarin wanda kuma ya tabbata ya inganta cewa ta yi fatawa da cewa mutum zai yi wanka ta yi umarni da haka kuma sahabbai sun ji daga bakinta sun koma sun rungumi maganarta sun batta su ba yadda za a yi aisha radiyallahu ta'ala anha kawai ta kirkiri wani hukunci ta yi gaban kanta akan wannan mas'ala ta faɗi hukuncin da ba shi ne ba face sai abin da ta ji daga manzo sallallahu alaihi wa sallama musamman ma tana jin sahabbai sun saba wasu sun ruwaito wani abu daga manzo Allah sabanin abin da yake tare da ita ba yadda za a yi ta kawo ra'ayinta anan dole za ta faɗi abin da ta ji daga annabi sallallahu alaihi wa alihi Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya tara mutane akan wannan har ma ya ce duk wani wanda aka bashi labarin cewa yana saba wannan fatawar sai ya gamu da gamansa abinda sai da umar ya faɗa kenan bayan ya tara sahabbai ya yi musu tambaya me suka sani game da wannan wasu suka ce alma'u min alma su abinda suka sani kenan sai da ali da mu'azim da jabal suka ce idza jawaza al-qital al-qitalani faqad wajaba al-ghusl har sai da ali ya ce ya amiral mu'minin aje a tambayi matan manzon Allah mana aje ya abin yake sai da umar ya aika wa hafsa hafsa ta ce to ita dai bata saban sanin me ya kamata akan wannan ba sai bai faru gare ta ba aka aika zuwa ga nana aisha ta ce idza jawaza al-qital al-qitana faqad wajaba al-ghusl daga nan sai da umar ya fusata yace la yablughuni anna ahadan fa'alahu wa lam yaktasil illa an haftuhu uqubatan shi kada wani ya kuskura in samu labarin yayi haka bai yi wanka ba face na jigarta shi wato kamar ka ce sai na tara masa gajiya saboda haka ibnu rajab yake cewa wannan zai nuna mana kenan da dama daga cikin al'ansar ba wai ruwaya suka ji kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan kaɗan ne suka ji alma'u min al-ma'idin amma sun zan tashin su yana karɓa daga sashi kamar yadda Allah yake cewa ma kullu ma haddathna su ma suka dorar daga ba sayyidina Umar ya dawo da su akan tafarkin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya dora sauran sahabbai akai sauraka dai a wannan matsala wannan ita ce magana mafi inganci cewa idan taqal qitanani faqad wajaba al-ghusl idza jalasa bayna shu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl shu'abiha al-arba' din nan malamai sun yi sabani wajen fassara shi wasu su ce shu'abi hal arba ana nufin yadaha wa rijlaha hannayenta da kafafuwanta wasu su yadaha wa fakhidaha ko rijlaiha wa fakhidaiha kafafuwanta da eh, cinyoyinta maganganu dai daban-daban kusan sun kai biyar amma dai maganar da tafi malamai suka fi jayarwa shine yadaiha wa rijlaiha wanda wannan kinaya ake nufi na ya zai kewa matarsa saboda haka matukar haka ta faru to wajaba al-ghusl wanka ya wajaba ko da kuwa ba a yi inzali ba wannan koyuwar hashafa tana haifar da abubuwa masaloli da dama ba wanka kawai ba tana haifar da matsalar haddi wanda duk wannan zina ta tabbata tana tabbatar da dukuli na namiji da mace ta ci ta ci sadakinta duka ba zai ce lam lam lam anzil saboda ba ba zan bata duka ba a'a wannan ya isa ya sa ta ci sadakinta duka haka nan wannan yana halatta wa mijinta na farko da ya mata saki uku idan shi wannan ya sake ta don haka akwai mas'aloli wasu malamai sun kai wajen sun kai shi wajen mas'ala tamanin wanda karkashin wannan boyuwar hashafa din za a iya fitar da mas'ala wajen tamanin. Allah madaukakin sarki ya mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan ya ce malam ya ake wanke kafa sau uku ni ban gane ba ana ga wanke kafa sau uku abu ne mai sauki lokacin za ka zuba ruwa kana tuɗa kafar daga yatsu zuwa diddige sau uku ka tuɗa daga yatsu zuwa diddige sau uku ka kai daga farko zuwa ƙarshe yatsu zuwa diddige yatsu zuwa diddige shikenan kai sau uku wannan tuɗa da kake kana zuba ruwa shine wankewar idan mace ta ga wani tawaye gari da janaba kafin ta yi wanka sai haila ta zo mata yaya hukuncinta shi shikenan ba maganar wankan janaba kuma in ta tashi kuma wanka ɗaya za ta yi shi wannan na haila ɗin ba sai ta abin nan ba ba sai ta ce sai ta yi wankan janaba ba kuma tunda yanzu maganar wankan janaba duk ta ta tashi yanzu wani abu kuma daban ake in ta ce ta kawar da janaba to yaya ita haila shi dai wannan karin babban yana saboda haka ba wannan wankan janabar ya saraya da kanta sai dai in haila ta dauke sai ta wanka daya shikenan wannan kuma yace yace dan Allah ka bani shawara akan mai daki na ta kasance tana ɗaga murya a gare ni kuma tana yawan fusata ni amma kuma tana da 'yan alkhairanta da ba a rasa ba shin in rabu da ita in auri wata ko in yi haƙuri da halinta to ai kaga na farko dai kai baka da tabbas cewa ita wanda zaka aura din ba ta daga miliyan ba ko ita za ta samu dan alhairan da kake cewa ba a rasa ba annabi yana cewa la yafruku mu'minun mu'mina in in kariha minha khuluqan radiya min al-akhar kada mumini ya ki dan uwansa mumina in wani abin da take yi bai ba shi sha'awa bai na ba shi haushi to kuma za ta yi abin da zai daɗaɗa masa sannan kuma ka duba kai fa matsayinka bai kai na manzon Allah ba amma ka ga yaya annabi yake da matansa wata rana sai da Umar ya shigo ya saba mutanen Makka sun saba suna gallabar matansu wato al almuhajirun sun fi karfin matansu lokacin da suka yi hijira suka zo madina sai suka samu mutanen madina kuma matansu sun fi karfin su da haka zama da yayi zama sai mutanen makka suka fara matan mutanen makka sai suka fara kokoyon matan mutanen madina halin matan mutanen madina saboda ka wata rana sai da umar ya shigo gida yana magana sai mata shi ta sa baki ta ce ke ina magana kina sa baki sai ta kuma sa baki ah sai ta daga murya ah ni kike daga murya sai ce sai ta ce to maza Allah ma ana masa haka wato sai ta yi masa hujja da abin da yake faruwa a gidan manzan Allah ce manzan Allah ma ana daga masa murya ce kai matan manzan Allah ne suke daga masa murya ta ce baka ma sani ba ai ɗayan su kan yi hushi da manzan Allah yinin gaba ɗaya ma ba ta masa magana ta gintsa suka yace in ku haka ne sun tabe ba sa jin tsoron su ma Allah ya fushi da su Allah ya taya annabinsa fushi idan ya yi fushi da su Allah shi ma ya fushi da su nan da nan garza ya je samu yarsa hafsa yace haka daman abin yake faruwa tsakanin ku da manzo Allah ta ce haka ne yace to ahir dinki kada wannan matar yana nufin Aisha wacce take da wato hazuwa tana da karbuwa a gurin manzon Allah ki ce zaki dakata taka wato irin abin da take da shi na kyau da nagarta ke baki da shi Da ka kake ce zaki daga ta tata don kin ga ta abu ce zaki wannan yana nuna maka tausayin uba ga yarsa da ya tashi kawai gidan yan gurin yarsa ya saboda ka a anan annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa ana masa haka yana hakuri kuna tana bisin da na Aisha wacce take ba mu labarin ne sanda matan manzo Allah suka yi mitin cewa su aika ɗaya daga cikin su su je ta je ta gaya manzon Allah ya rika yi musu adalci fa dangane da Aisha suka aika Fatima yarsa ta je ta gaya wa manzon Allah wannan magana inna nisa'aka yas'alnaka al-'adla fi ibnati abi quhafa matan ka na neman yi musu adalci dangane da yar abu quhafa ba ma za a fita sunanta ba Fatima ta je ta samu manzo Allah a kwance abin nan sun yi lulluba da gwado ɗaya tare da Aisha ta yi sallama a sallallahu alaihi wasallam an samu ta ta ce ka ne suka aiko ni suka ce in gaya maka ya yas'alnaka al'adla sibnati abi quhafa suna neman ka rufa musu adalci game da da yar abu quhafa manzo Allah ya ce ya ce wa Fatima hal tuhibbinani kina so na ta ce bala ya rasulullah ina son ka mana yace fa bi hada to ki so wannan kaga ba kuma magana za ta kara ta koma ta samu mata suna jira a kawo musu jawabi ta je ta kwashe labarin abin da ya faru ta gaya musu suka ce a sai kin sake koma ta ce wallahi ba zan koma ba sai Zainab bintu Jahsh don ita ce Aisha ta ce ita ce wacce kanat tusamini inda rasulullahi ita ce take takara da ni wato ba wacce take kafada da kafada da ni gurin manzo Allah sai ita don saboda matsayinta tana cewa ku duk iyayenku ne suka aurar da ku ga manzo Allah ni Allah ne daura auren falamma qada zaid minha wataran zawwajnakaha aura ka ba ai wani taron aure ba Allah ya riga ya ce zawwajnakaha mun aura maka to kuma wani wane ne kuma za a kira ya daura aure ko kai Allah ya ce zawwajnakaha ba za ka jira ne ba <laughs> aisha ta ce zainab mace ce mai kirki ban taba ganin mace mai kirki irin ta ba mace wacce ke da wato nagarta da addini da kuma yawan kyauta illa iyaka dai tana ɗan fishi wani lokaci amma nan da nan take hucewa kaga wanda ya nuna kishi irin na mata ba irin namu bane duk da ita ce take gogayya da amma sai da ta yi ta ce ita sai ta ce za ta tafi ta je ta samu za ta ya rasulullah inna azwajaka yas'alnaka al'adla sunnati abi quhaf ta je ta samu manzo Allah a irin yanayin da Fatima ta same shi a shi da Aisha ce to matan manzo Allah suna neman kai musu adalci game da yar Abu Quhaf manzo Allah bai ce komai ba sai ta juyo kan Aisha ta inda take shiga ba ta da take fita ba ta yi ta mata balbali Aisha a lokacin ta ce ni dai ina kallon fuskar manzon Allah ina kallon idansa in ga ya yadda in rama ko bai yadda ba kaga mace mai wayo ita ba huce haushinsa ne a gabanta ba me za ta yi mijin ce daɗi wannan shi ke nuna maka hankalin Aisha duk da ta yarinya ce karama a cikin su ce a lokacin ni ba abinda da take gaya min ya dame ni ba shin maza Allah ya ba zai ɓata rai ba ba zai fushi da ni ba in rama Ta ce sai na kula maza Allah kamar ya yadda in rama yana ya ɗan mata alamar ta iya kare kai to a lokacin na Aisha ta yi masa tatas har sai da ta sa ta yi shiru ta rasa inda za sai ga Zainab ta yi shiru kamar ruwa ya cusa Aisha ce kawai ke magana sai da ta gama manzo Allah ce to kin ga yar Abu Quhafa kenan fa ke ma ta fi saboda haka idan har matan annabi za su je su ce ya rasulullah mana adalci to kaga waye kenan zai yi matarsa adalci fi sabilillah in dai kana da mace sama da ɗaya to dole sai an ɗan zarge ka annabi dai wanda yake cewa wai haka man ya adil idan lam a'dil waye kake da zai adalci in bai yi ba in dai har manzo Allah bai zama adali ba to a gaya min waye zai zama adali babu shi amma da haka manzo Allah ya hakuri da su saboda haka kai hakuri shi yasa manzo Allah yake cewa rizqan bil qawarir rizqan bil qawarir annabi ya sifanta su da qawarir qarura ita ce kwalba da ka sake ta za ta rushe to kowace mata da za ka samu kwalbacci ita ma za ka tunda tana da alkhairi kai ka shaɓa menene ingancin karanta muktarul ahadithin eh, eh, muktarul ahadith annabawi to muktarul ahadith hadith eh, littafi ne da mun sha magana a kansa cewa tarkace ne cakuɗe ne akwai gaskiya akwai ƙarya akwai ingantacce akwai rufaffe saboda malamin da yi shi ba wai malamin hadisi bane saboda haka in zaka karanta shi ya zan kana da ido zaka iya sanin sahihi da ba sahihi ba amma ba haka ba to ka aje shi ka je ka dauko arba'un nawawiyya ko ka dauko riyadus salihin ko bulugul maram ya halatta mutum ya yi sallah da janaba da asuba saboda ya yi mafarki cikin dare ba tare da ya samu dama ya yi wanka har asuba ta yi ban gane ba dan kuma asuba ta yi baka yi wanka ba sai da ki sai ka wankan ka je kai asuba amma ba dalili bane dan asuba ta yi kuma shikenan kana nufin sai tsakar dare ka yi in baka yi ba da tsakar dare a'a baya halatta mutum saboda wai zam'i zai kubuce masa ya taimama anan baya halatta anan abin da yake wajibi a kansa shine yi alwala matukar dai da ruwan da zai alwala sai dai ba ruwa ko kuma a ruwan kaɓa shi zai zama larura zai sabbaba masa rashin lafiya to kaga wannan wani dalili ne sa ake mama amma dan lokaci zai kubuce ai wajen neman ka zo da abin da yake wajibi akan ka ne lokacin ya kubuce ba wai da gangan ka bashi ya kubuce ba saboda haka ba ka da laifi amma ka ce za ka bar alwala saboda wai ka samu wai ka samu raka'a raka'a ta biyu ko ta farko a dabi wannan bai halatta ba mutum ne yace mutum ne ya wankan janaba bayan ya fito sai ya ga sauran mani ya sake fitowa masa to mai hukuncin mani duk da zai fito ba ba wanda yake ingizar juna na sha'awa ba baya baya wajarta wannan sauran abin da ya rage ne a gabansa bai fita ba shine ya fita don haka kawai zai je wanke gaban sa ba wai sai ta yake wanka daga farko har karshe ba eh alwala kuma wannan wani abu ne daga wanka ake yake tambaya zai sake alwala mana in zai yi abin nan menene hukuncin tufafin da mani ya taba najasa ne ko ba najasa ba To wannan ai darasi ne guda muka yi shi wajen awa ɗaya muka yi muna wannan magana har makoshi na ya ciwo saboda ka je ka samu kasu din ka ji ba sai mun sake ba sai mun sake maimaitawa ba muna da kaset ashirin ko na wannan darasi saboda ka je ka saya ka jiwo daga farko har ka zo kan kaset ɗin da kake nema wanda ya ce an Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah ya Aisha idza anti qalamti azafiriki fabda'i bil wusta thumma al khunsari thumma al ibham thumma al khunsari thumma al sababa fa inna zalika yurithu al gina yace wai manzo Allah ya ce Aisha idan zaki yanke akai farki to ki fara da ta tsakiya sannan kunsa na kusa da shi sannan babban dan yatsa sannan bunsa na kusa da manuniya abin nan eh abin nan na kusa da karamin dan yatsa sannan manuniya fa inda zalika yuriful gina domin yin haka yana gadar da wadata wani hadisin ƙarya ne ba gaskiya ba irin irin irin hadisan cikin ihya ulumuddin ne to ka san mu kuma duk abin da muka ji an ce gadar da wadata shi kenan sai mu ɗauko mai tai babu wani hadisin da ya inganta wajen rattaba ɗan yatsu abin nan in har ma za a dubi wanne za a fara da shi dama ko hagu sai ka duba ka ga cewa yanke a kaifa wani babi za ta shiga babin izalatun najasa za ta shiga ko ko a'a eh? ko ko babin kwalliya babin izala izalatun najasa saboda haka zaka fara da hagu ba da dama ba <coughs> wannan shine kawai abin da zaka duba amma wani hadisi da ya zo akan a fara da bunsar kunsar sababa ibhami waye duk ƙarya ne har ma wasu hadisai su zo rubabbu wanda za su rika gaya maka in ka kama wannan dan yatsan ga addu'a da ka yi wannan dan yatsan ga addu'a da ka yi to duk wannan hadisai ne wanda ba su inganta ba ina ga abin da za mu iya ansa kenan sai a yi hakuri a asabar ta sama babu karatu